Salamu alaikum. Salamu alaikum. Matan gidan ba nan. Talakki ne ta gidan. Sorry. lallace. Masha Allah. ni a gida a dawa. Yau ta ƙare wa biri. Masu gudu su Allah wallahi. wannan? Kwastoma ta ce kwastoma ta ce. Dinki na kawo maka a fata mai kyau. amma don Allah ka gane hmm. ka dinga kallo na mana eh, ka gane hmm. wannan ɗinkin karka mu wanda kamar last time ya matse ni da yawa kowa na kallo na iyaye na sai faɗa suke min ka dan buɗa shi sarki to duk uwa ta garbi ta san abin da take ai ba za ta da yaron ta ringa yawo da ma tsatsi ba kowane kar da doki yana ganin shi yana ganin tsiraicin shi ga wuri ga waina kenan tun daga ki tun ba aka in <laughs> gwada kike nan gar da gar ko Da Allah ka rufe bakin nan da rainan ta isa haka. Ito yanzu kenan ga wuri ga wani kenan ko? Kana mm, ne zaka yi. Ai ka san inda baka sani an ba a ganin mu. Eh tun daga kin kwarai kuwa. To tashi ka kwada. Daga mun hannuwan ki Haka zaki. Eh dan dan dan. Abi ba ni ce. Ko da zan yi ba. Ado. Eh? Ado. Eh? Ado. Ah. Sunan na kira ka. Uku. to in kana son zaman lafiya da kwanciya hankali a gidan nan da kayo sai yo wacce ta kama ka dinki in dai mace ce ni zan ga auna ta to ki da ba tela ba in har ta kare gita ta awo ba in ko ba haka ba ka san sauran kowace mace da zabgegiya da lokuteciya da sharbebiya da fingi fingi uwa kaza za ta tsaya tana bude maka kirje kana auna ta ko kai ga tela ai dala ne ku akoci wallahi wallahi kai ka ki haɗuwa ka da Allah ado ke da Allah tsaya mijinki ne tela ko kuma ke ce tela ke da ba ɗinki kike yi ba ki ce za ki gwada ni ba ki gwada shi daidai ba sai ki kira uwarki ta gwada ki wata uwarki ado tela eh? ado tela ban zo nan don wata ta zage ni ba in na ce na fasa ɗinkin fa ya hakuri Allah da ki hakuri kwastama ce kwastama ce wannan kwastama ce ni kuma mai ce aikin banza aikin gobe sai mi eh karuwa waye ke banza ce ke da ka yi wasu yi a ado wallahi mun taba ko a shago haka maka dinki inda kina ne zanga abu karki yadda ki zage in ba haka ba kuma matsoraci ba san kana tsoron matan ka ba kwatama kwatama wallahi zan shuɗa miki akan kai shi ba ni ya kike waya kike min wannan ne ne mun ado eh? zan juya maka kiya ko ta mata ce ko ko ta mata ce shi kuma shi kuma ta ya ka ji gudi in na saba to akwai gwajin da zan saba ki a wuya haka in saba ki a wuya in goya ki duk duk gwaji ne ka gwaji ne eh to bismillah zo a daki ana idan to shikenan ya hakuri ya hakuri ya hakuri yanzu shagon ma na bar shagon kuma na da gida ba za ka ne ba zan kwanta ba a gaban ki in gwajin ne a gaban ki za a yi gwajin nan eh menene ina ji dukan ana ba ki hakuri na isa ko ban isa ba kin isa kin isa ka kama ka